This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci da suka sha 17, ashirin da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Za kuma a iya kama mu a ko'ina kai tsaye a duk lokacin da ake bukata a hanyar sadarwar intanet ta voahausa.com. Asalamu alaikum masu sauraron mu yanzu ma Usman Kabara ne tare da sahabu Imam Aliyu muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Wata kotun sauraron kararrakin zaɓe a Taraba ta tsige kakakin majalisar jihar. haka zalika dan majalisar wakilai ta tarayya a abujar najeriya datti garba muhammad ya ki karbar shugabancin wani kwamitin kula da ma'adanai akwai shirin jumai ali na rigakafi haka kuma akwai sharhin jaridun ghana har ma da sakonnin da kuka bar mana ta waya yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a ra'ayi masu fashin baki da masu kallon al'amuran yau da kullum dan majalisar dattijai mako ribiyo ne ya zama zakara a jani'in jakar da ya da daɗaɗɗen abokinsa tsohon gwamnan jihar florida jeb bush da kuma ma muhawarar da 'yan takarar suka yi baki ɗayansu su goma a karo na uku wadda aka yi a daren jiya laraba bush wadda da ake ganin shi ne zai zama ɗan takarar da jam'iyyar republican za ta tsare a yakin neman zaɓensa ya fuskanci matsaloli ya soki sanata rubio a farko-farkon muhawaran saboda baya zuwa aiki sosai a majalisar dattijai ba kuma tare da wata wata ba rubio ya mai da martani cewa bush yana sukarsa ne kawai domin yana ganin hakan zai kawo masa goyon baya yan wato muhawarar da tashar talabijin ta cnbc ta nuna kai tsaye ya zo ne a yayin da ake fara ganin alamun koma ba ga mutumin da ya jima a zama na daya tsakanin yan takarar wato dan kasuwa donald trump dan kasuwan yana baya ga tsohon likitan nan ben kasin wadda ƙuri'un neman jin ra'ayin jama'a a fadin amurka ya nuna yana kan gaba a hali yanzu watakila kan ta sa trump ya sassauta lafazinsa idan a kwatanta da yadda yake yayi a muhawarori da aka yi a baya Yau Alhamis ake sa ran fara taro na share fage kan shawarwarin da za a gudanar da zummar kawo karshen rikicin da ake yi a Siriya. Gobe Juma'a ce a hukumance za a fara shawarwari ka da nayin a birnin Vienna inda kasashen Rasha, Turkiya da kuma Saudi Arabia da Amurka za su taru. A karan farko Iran za ta halarci taron ƙasa da ƙasa kan rikicin na Siriya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce shawarwarin da za a yi a Vienna game da makomar Siriya ita ce ce dama ce mai haske da aka samu cikin 'yan shekaru da suka wuce domin cimma maslaha ta fuskar siyasa game da ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita wacce take cikin wahala da ba ta misaltuwa cikin shekaru hudu da rabi da suka wuce mr keri ya kara da cewa wani jawabi da ya gabatar na gidauniyar cibiyar da wata cibiya ta gidauniya mai kula da tabbatar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa da ke washington jiya laraba ya ce amurka tana aiki a kibla biyu a rikicin na syria a bangare ɗaya za ta nemi maslaha a fuskar diplomasiya a gefe ɗaya kuma za ta gudanar da kamfen da take yi na yaƙi da ƙungiyar isis a ƙarƙashin rundunar taron dangin da amurkawa ke wa jagoranci amurka ta ce ba ta da burin aiwatar da shirin girke sojojin ƙasa domin yaƙe-yaƙe a gabas tsakiya shigen abin da ta yi a baya a afghanistan da iraki ganin yanzu tana shirin zafafa hare-hare da ta ayyana kan ƙungiyar isis a iraki da siriya sakataren tsaron amurka ashton kata ya faɗa ranar talata cewa karkashin sabon salon na amurka zai kunshi ƙara kai hare-hare da jiragen yaƙi da kuma kai farmaki da sojojin ƙasa kakakin fadar white house eric schultz ya tabbatar da bayanin da sakataren tsaron na amurka ya cewa karar amurka tana da karfin kai farmaki jifa-jifa a syria tare da haɗin gwiwa da ƙawayenta daidai da zarafi da ta samu domin haka a halin da ake ci kuma uwar gidan shugaban na amurka michelle obama za ta yi balaguro zuwa qatar da jordan na makon gobe idan allah ya kai mu domin karfafa kamfen da take na ganin ana ci gaba da sanya mata makaranta labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc Babban ɗan hamayya a zaben da aka yi a Tanzania Edward Lowassa ya yi watsi da sakamakon zaben shugabancin ƙasar da aka yi yana zargin an yi magudi. Lowassa wanda shugabannin haɗakar jam'iyyu da suka tsaida suka rufawa baya. Ya yi magana a wani taro na manema labarai a jiya Laraba a birnin Dar es Salaam ya ce bayanai da 'yan hamayya suka tara ya nuna cewa su ne kan gaba kamun 'yan sanda su kai samame kan ofishin a ranar litinin gwamnatin da jam'iyyar ccm mai mulkin kasar ba su ce komai nan da nan game da wannan zargi ba sakamakon na baya-bayan nan da hukumar zaben kasar ta bayyana a jiya laraba ya nuna cewa lawasa yana baya da kuri'a ga dan takarar jam'iyyar ccm john magafuli wanda yake da kashi 59 cikin 100 yayin da lawasa yake da kashi 40 daga cikin 100 kin amincewar da lawasa din ya yi a sakamakon zaben ya sake jefa rashin tabbas kan zaben da tuni dama yake cikin rashin tabbas domin soke sakamakon sakamakon yana eh, da aka yi a yankin Zanzibar a halin da ake ciki kuma yau Alhamis ne wakilan hukumar zaɓe a Ghana za su fara sauraron bayanai daga jam'iyyun siyasar ƙasar da wasu masu ruwa da tsaki wanda suke neman ganin an sabunta rijistar kundin sunayen masu zaɓe. jiya laraba wani jirgin kumbo mai siffar bolombolom da ba shi da matuki na sojin amurka ya tsinke ya yi ta shawagi a sararin samaniya a jihar pennsylvania na sa'o'ika masu yawa kamin ya diro bayan da iskar da yake cikinsa ya tsiyaye jirgin kumban mashigan bolombolom ya faɗi cikin daji kusa da wani ƙauye da ke arewacin birnin harrisburg babban birnin ƙasar babu rahotanni kan an samu waɗanda suka jikkata ko ɓarna mai yawa amma mutane kusan dubu talatin sun rasa wutar lantarki lokacin da igiyoyin jirgin suka kassara igiyoyin wutar lantarki jiragen yakin amurka biyu kirar f-16 suna biye da jirgin shigen bolombolom din amma hukumomin amurka suka ce babu tunanin ko a harbe shi. Cikakkun labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Wata kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Taraba ta soke zaben kakakin majalisar jihar wakilin Ibrahim Abdulaziz gare ka. cikin tsauraran matakai ne ma kotun sauraron karakin zaben na jihar taraba ta yanke wannan hukunci inda ta soke zaben kakakin majalisar dokokin jihar mr peter abel diya wanda haka ne ma ya kawo adadin manyan kujeru uku da jam'iyyar pdp da ke mulkin jihar ke rasawa a kotun sauraron karakin zaɓe kujerun da suka hada da na 'yan majalisar dattawa biyu ko da yake tuni suka ɗaukaka kara mr emmanuel j banjo na jam'iyyar apc shine ma shigar da kara inda ya kalubalanci nasarar da kakakin majalisar dokokin jihar dan jam'iyyar pdp ya samu a zaben kujerar majalisar dokokin jihar daga mazaɓar dauna to sai dai kuma a da suka maida gwamnatin jihar taraban da kuma jam'iyyar pdp a jihar ta bakin sakataren ma gwamnatin jihar taraban mr anthony jalason sun bayyana kin amincewarsu ne da wannan hukunci koya jam'iyyar apc ke ji ne da wannan nasarar da jam'iyyar ke samu a yanzu alhaji hassan jikardo shine shugaban jam'iyyar a jihar taraba muna mutanenmu da suka yi hakuri tsawon wata shida da muke ci gaba da wannan shari'a din har yau Allah ya nuna mana gaskiya alƙalan suka yi mana gaskiya saboda haka muna gode musu farko muna gode Allah muna gode ma mutane mu da suka yi haka baya ga haka abin da nake faɗa ma mutane tun farko mun gaya muku cewa jihar Taraba jiha ce ta APC mun sani mun yi kamfen mun zagaya kowane sassa kowane lungu mun faɗakar da mutane mun gaya musu kuma mutane sun wahala kamar yadda shugaba eh, Buhari yake faɗi kullum jiki magayi kowa ya ji a jika saboda haka mun gaya wa mutane cewa wannan lokaci lokaci ba lokaci ne da ya kamata kina a hannunsu mu ba wa mutane wanda suke da tunanin talakawa da suke eh, ƙauyuka wanda ba su da abin yi wanda suka suka dogaro ga gwamnati sannan kuma ba su samun komai saboda haka yau kowa ya gani ya ga gaskiya wannan ne mako yasa ma na ji ta bakin lauyan hukumar zabe anik e barista Ilyasu Ali game da wannan soke zaben da kotun ta yi za a iya samun kuskure a wasu wurare wanda dan mutum bai fi karfin kuskure ba to a inda muka samu kuskure za mu duba ta yaya aka yaka samu wannan kuskuren saboda haka idan za mu koma zaɓe sai mu samu mu gyara saboda kar a sake samun matsala irin wannan. su ma da 'yan kallo fa ba a bar su a baya ba wajen bayyana nasu ra'ayoyin kamar haka. sunana peter john yadda na aisha campaign organization sara local government daga mamba constituency na ji daɗi da tseren da aka yi. Eh, ni ne isa umar daga nan an roƙa local government sun kane ward ina farin ciki da wannan george da aka yi sa jibril hassan yanyo kabri ne na ji daɗi wannan hukunci da aka aka yanka ina ce mu koma zabe din za mu nasu mu koma zabe din mun san kuma insha Allah za mu ci eh, lalle mun ji dariya wannan wannan mako na zuwa ne yayin da make harama yanke hukunci a shari'ar kujerar gwamnan jihar Taraban Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya yau ni abin da ke damuna siyasa mu ban tsoro. Haka zalika kuma ɗan majalisar wakilai ta tarayya a Abuja Datti Garba Muhammad ya ƙi karɓar shugabancin wani kwamitin kula da ma'adanai. wakiliyar mu daga Abuja Madina Dauda ta aiko mana da wannan rahoton. alamun rabuwan kawunan 'yan majalisar wakilan ya bayyana ne bayan da ɗan majalisa mai wakiltar sabon garin zaria a jam'iyyar apc datti garba muhammad ya miƙe a zauren majalisa ya ce shi baya son shugabancin kwamitin kula da ma'adinai da aka bashi bayan haka na tambayi honorable datti garba muhammad hujjarsa na kin karban wannan shugabancin kwamitin ga abin da yake cewa ina da dama da za a tuntube ni na biyu kuma ni na ga wasu abubuwan ne da aka yi wanda yake ni ban gamsu ba saboda shekara goma sha shida jam'iyyar nan ta pdp ita ke mulki ita ta ci karanta ba babbaka a majalisa ko a majalisar da ta shuɗe speaker tambuwal mu 'yan jam'iyyar adawa muka yi gangami muka taru muka zaɓe shi amma ba mun zaɓe shi ma tun da shi ɗan jam'iyyar pdp ne akasarin kwamitocin ya koma ne ya ba 'yan pdp ma da ba su zaɓe shi ba to mu kuma muna ganin tun da ya kamata yanzu ana maganan canji dole ne ya zamanto cewa akasarin kwamitocin da za su taimaka ma shugaban ƙasa suna hannun apc in kun ji sanarwa jiya da jam'iyyar pdp ta bayar ta hannun sakataren watsa labaranta ya ce duk wani dan cikakken dan jam'iyyar pdp ya yi adawa da gwamnatin apc don aka ɗauki duka kwamitoci masu mahimmanci aka ba su mu muna ganin ba a kyauta ba kuma wannan adawan da aka umarce su su yi za su yi yanayin inda aka aka yi kwamitocin tasirin jam'iyyar apc kaɗan ne ganin cewa shugabancin kwamitoci a majalisa wani abu ne da akan kai ruwa rana a kansa ya sa na tambayi dr sadiq umar abubakar gombe kwararre a fannin siyasa da harkar diplomasiyya ko ya yake kallon wannan mataki da dan majalisan ya dauka sai ya ce ni a nawar ra'ayi ba daidai bane a ce dan majalisa za a bashi jagorancin kwamiti ya ce ba zai ba dan ya san majalisan nan 360 ne kuma a cikin 360 nan kwamitocin nan najin ma ba su wuce 60 din sama ba to wasu ma kokari suke su to a ce ma 90 ne 90 din nan da wani abu ɗaya bisa hudu ne na yawan yan majalisa to in aka ba mutum 90 wajen 260 ba za su samu shugabanci ba so abu ne ma wanda ya kamata dan majalisa da yake da dama wasu nema ma suke to sai aka ce an ga cancancin ka danda kai kaza an baka kuma ana gari da wata gudunmawa da zaka bara nan bangare to ina ga kaman yanda irin waɗannan abubuwa za su kawo ci gaba ga gudanar da ayyuka to mutane kullun su rinka gabatar da bukatun abun da ya kawo su wannan gun wanda shine wakilci na al'umma na yin duk wani abu da za a kyautata aikin majalisar nan don al'umma su ci moriyarsa don demokradiyyar nan ta miƙe ta amfanar da al'ummar Najeriya. A yanzu haka, Honorable Datti Garba Muhammad yana kwamitoci guda biyar daban-daban kuma ya taɓa riƙe mukamin mataimaki mai tsawatarwa na marasa rinjaye. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Siyasa ƙasar mu ke ban tsoro, da haka hankalin gano bai kwance.

tura ta duma maka daka ya ta ana su kama kowata kayowai na zuwa tabi mota ta kai zaman kwalta kuma kai ban mace ku tura ba motar daga a cikin turɗa tana ta ƙauye ta taru siyasa ƙauye ta taru don can ƙata ka kowata an sare wani don hauka an mare wani don hauka wani ya yi waɗa da dangi mai hayo kuma ba su gaisawa taho bai sake ta goba. da fatan an ji daɗin wannan waka da muka ɗan shakata da ita ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC da ke gundumar Columbia. Yanzu karfe uku da kusan minti goma sha shida agogon Washington DC na dare. Rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke kokarin faɗakar da iyaye muhimmancin yawa yara a alluran rigakafin cututtuka. Ga Nasiru Yakubu birnin Yaro da irin tanadin da shi da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau. Ajiya Jummai sannu da ƙoƙari kuma barka da aiki. An yi kira ga al'ummar karamar hukumar Bauchi da ke jihar Bauchi da su dage da bayar da 'ya'yansu ga masu allurar rigakafi domin samun nasarar fita kwata-kwata daga matsalar yada cutar polio da sauran cututtuka da ke hallaka ƙananan yara. Babban daraktan lafiya na karamar hukumar Bauchi Malam Bako Garba Gamawa ya yi wannan kiran. in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. Darakta a hukumar lafiya na karamar hukumar Bauchi, Bako Garba Gamawa ya ja hankalin al'umma na samun karancin karɓar rigakafin cutar shan inna da sauran rigakafin yau da kullum da ake gudanarwa a asibitocin jiha. Ya kuma ja hankalin BCM da su ƙara ƙaimi don wayar da kan al'umma. Makasudin wannan taro shine akwai jawabi da shugaban lafiya ta duniya ta yi wato Dr. Margaret Chen akan cewa yanzu ba ainihin polio a Najeriya. To bayanin ba haka yake ba. Akwai na cewa wato transmission. Transmission shine wato daga wani zuwa wani ciwon polio iya yaduwa da tanyoyi da yawa to amma yanzu Najeriya ta yi abin da cewa interrupting transmission wato ta katse yaduwan wannan ciwon ne a Najeriya ba an kawo shi gaba ɗaya ba ne to shine su kuma mutanen mu so da azanci dan adam sai ka ɗauka ciwon najeriya yanzu ba ciwon polio a najeriya ba haka bane zancen mu kuma ga ciwon wato wato hakki ne a kayan mu mu tara jama'a da na birni da na ƙauye da na karkara mu musu bayani ciwon ciwon polio nan har da iyana a najeriya sai dai ƙwayoyin cutar ne yanzu mun an rage sa to shine makasudin wannan mitin miyo jama'a bayani saboda me idan ka gaya daya zai gaya daya idan ka gaya biyu zai gaya hudu idan ka gaya hudu zai gaya goma har dan ce yaɗu insha Allah akan cewa kan polio zai ci gaba har zuwa 2017 in Allah ya yarda jama'a ci gaba da gaya mutane musamman mata da ƙanan yara sa zuwa asibiti au sa zuwa asibiti aihuwa a da kawai yara daga kafi so a ci gaba da hilatan jama'a a ci gaba da tsaftace muhalli a ci gaba da me ba da gudunmawa da goyon baya da ko a shugabanni insha Allah za mu nasara bako garba gamawa kenan darakta a hukumar lafiya na karamar hukumar jihar Bauchi altinai Ibrahim tana ɗaya daga cikin bcm din na zanta da ita kamar haka a gaskiya alhamdulillahi na gode wa allah da aka yi wannan taro da masu unguwanni da shugabanni sabila da wani lokaci a su muke fuskantar matsala amma yau da izinin allah dai an warware wannan matsala insha allah yanzu komai dai dawo normal da a rinka zuwa wani lokacin da mazan ne in muka yi musu bayani sai su ce a'a su ba za su yi ba to amma yanzu da ke an tarar da mazan an wayar da kai da izinin allah komai dai zo karshen tashin babiya zai dawo normal da gaya wa mata a cikin gida su dawo ana rigakafi ana karban aihuwa komai da komai ana yi a tashin babi yanzu wani lokacin mazajen ne su matan da su yadda a yi wa 'ya'yansu rigakafi amma su maza za su ce ba su yadda da ingancin rigakafin ba to matsalar da muke samu kenan matsala da mata a cikin gida gaskiya da sauki mafi yawanci mun samu da maza altina ibrahim ɗaya daga cikin masu taimakawa amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo shima ma mr usman kareku babban manaja ne na rigakafi a hukumar lafiya matakin farko da ke jihar Kaduna ya ce ana ƙoƙarin kawar da cutar polio ne domin ta zama tarihi kamar yadda cutar ‘yan rani ta zama tarihi a Najeriya ta yadda yanzu da haka wasu daga cikin matasa ma ba su san cewa an taɓa yin wata cuta ta ‘yan rani ba. Ya koyi wannan kilan ne a wani ganawa da manema labarai a hukumar lafiya matakin farkon da ke jihar Kaduna. Um, jama'a bayanin da muke yi tabbas ce wannan ciwon shan inna kwayan cuta ke sashi kuma ko a nan inda muke mana ganin yaran da suka kamu kuma sun da saka kuma eh kyauta ne kyauta ne su a gunsu da aka musu amma a gwamnati ba kyauta bane abin da nake nufi a shi kan shi maganin gwamnati tana daukar nauyin sayanta ne kuma sannan akwai irin abubuwan da ga ana zuwa da su kamar su plus da shauransu wato akun gwamnati ba karamin kuɗa ke kashe ba don a tsara wannan aiki abin da yasa aka yunkurin da wannan ciwon shan inna a na ɗaya a duka rigakafin da muke da shi na duniya shine kaɗai yake da akan amfani da kawai digawa ne ma'ana kaga ko da an tashi aiki da shi nan da za a samu wanda sai aikin digawan wato abin da yasa aka cutar cutan kenan da aka kawo da shi sannan kuma shi in ya kama yaro yakan gurgunta shi ne ko hannu ko kafa wasu ma yakan zo a zai zama ajalin su ma sannan dama da aka yi nasarar kawai da Ciwa yan rani dama a kowane shekara kungiya ta duniya ta amurka ta kan mitin shi yasa a dubu da tamanin da takwas sai ta ɗauki yankurin catu bayan an kawo da can yan rani wani ciwo za mu sake ɗauka to wannan dalilin da fara ba da farko shi yasa ka ɗauki ciwon shan inna domin da sauki da yake digawa ne nan da na samu jama'a da kwa musu su diga sannan ah, ana ganin ita kwayan cutan daban take da kwayan cutan ma malaria Wannan shiri na rigakafi tambarin lafiya yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dr. Usman Kereko ya ci gaba da yi wa Nasiru Yakubu birnin Yaro bayani. Ita malaria ta da sauro. Kaga in za ka da malaria, kaga sai magana da sauro an magana yin za ka da sauro shi kanshi. To shi wannan kuwa mutum dan adam ne kawai take ma cuta wato ba wani halittar da ke tsakanin ta da dan adam to abin da ake ganin in aka samu har jama'a sun ba da haɗin kayan kafin shi kawo da shi yana da sauki fiye da malaria ba wai ba wani abubuwa na malaria ba ne amma kawo da malaria in za ka kawo da malaria sai kayan yadda za ka kawo da sauran tukun kafin ma ƙwayoyin cutan kafin ma yanzu ma babu ma tukun a yanzu dai ba maganin da kafin ɗin shi to ana ganin ga maganin kafin zai tsaya tun daga da sauki za ka kowa ma jama'a su diga shi yasa muke ganin in jama'a suka ba mu haɗin kai to wannan muna ne gaba daya za mu shiga tarihi kuma tabbas abinda nake so in ce wannan shine babban kyautar da ba ma yaran mu wato kyauta na cewa an kawo ciwon shin inna kamar yadda kuma ka tashi mu samu a ranar nan ba kaga wani abu ne mu sai dai mu ji tarihi sai kuma mu ga mutum wanda ya taba kama da shi mu gani da alaman shi kuma wannan ana ganin in Najeriya ta kawo da ciwon shan inna wata babban kyauta ne ga Afirka domin Najeriya kusan ita ce babban kasa a afirka to wannan kamar yadda alhaji hamza daga ya faɗa wani haske da muka hanga wato hasken nan mun ga yanzu an tsaye da wannan ciwo an tsaye da yadda babu daji lo gaba ɗaya kasan nan wanda ya kamu da shi amma abin da na faɗa tun daga farko da sauran rina a kaba da sauran gungubinta abin da nake nufin eh bai shafi wani yaro tilo ba amma ana ɗauki ran kwatami an gwada har yanzu shi ana iya samun ƙwayan cutar da shi yasa muke so mu samu jama'a su ba mu haɗin kai in araka ce jama'a sun ba da haɗin kamun ai daga kafi shi kwayan cutan ko a kwataman yake tunda bai kama wani ba dole zai mutu dole ya mutu tunda bai rayu a ruwa ba dama sa dan adam yake yi to in yara suka zama da garkuwa da min babban garkuwa na ciwo in haka ce kwayan cutan ya samu yaro ba zai ba zai na alama ba ba zai ma bai wani la'ani ba in haka ce daga kafin ƙara ma yaro garkuwa ne ƙara inganta lafiya yara ne kuma kwayan cutan koda da ya bulla ko da yana cikin kwatamin ba zai shafi ko yaro ba domin yaro na daga kafiya da garkuwa amin jikin shi ya gina garkuwan kawai da cutan saboda haka har yanzu dai ina ƙara roƙon jama'a mu ci gaba da ba da haɗin kai ba mu ci gaba zage-zage a ba mu haɗin kai abin da nake nufi muna gab da shi kau da wannan ciwon a ba mu haɗin kai mu kau da shi nan da alif dubu biyu da sha bakwai. Bahaushe kan te lafiya uwar jiki kana sinadarin ci gaban tattalin arziki cikin al'umma. Wannan ne kuma ya sa hukumar lafiya ta duniya mayan kasashen duniya da asusu asusu daban-daban ke ta kai da kawowa ganin cewar an kawar da watan nan da ke barazana ga yara manyan gobe. Misali allurar rigakafin polio don kare yara daga cututtukan nan guda shida masu kisan yara da gaggawa a Najeriya da sauran kasashe masu tasowa. Kai ma da lada wagga babbar hidima. To amma ka san wai rashin tsabtar muhalli da ta jiki duka suna taimakawa ga yaduwar kwayoyin cutar polio in baka sani ba. ba to yanzu ɗau mataki ga haka muhallin kai zantsam jikinka da na iyalanka duk su zan tattattas kayan amfanin gida su zan kwal kwal kwal in masu allurar rigakafi sun zo gida ka zan yarda da yaranka duka tabbatar da an kowa ga manzalin shekaru ta haka ka kaucewa nan naɗewar yara cikin gida kamar tabarmi don haka tsaftar jiki da muhalli da ba da yara don rigakafi su ne garkuwa ga polio batalalle rika mu rika mu tabbatar da yaran mu ba shanyayye abin da ya sauwaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jummai alli daga nan birnin washington dc nake sake gayyatar ku a makon gobe idan allah ya kai mu domin jin wani shiri na rigakafi tambarin lafiya to an gaishe da jummai yanzu kuma sai mu bi wakilinmu baba yakubu makeri mu ji sharhin jaridun ghana zan fara shirin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito kashedi da aka yi wa shugabannin hukumomin ilimi da su daina karban wasu kuɗaɗe da suka saba wa doka a hannun iyayen yara jaridar ta ce ƙaramin ministan ilimi mai kula da fannin jami'o'i mr alex kofi treme ya bayyana cewa a kokari da gwamnati take yi na yin karatun sakandare a kyauta da sannu hukumar ilimi ba za ta amince da karban wasu kuɗaɗe da hukumar bata san da su ba wanda ya saba wa kokarin da gwamnati take yi na rage wa iyaye ɗawainiya jaridar daily traffic ta ci gaba da cewa karamin minista mr treme ya yi wannan bayani ne a wurin taron bikin cika shekaru 25 da kafa makarantar sakandare na unguwan ashama a jihar greater accra sai kuma jaridar da chronicle wacce ita kuma ta kawo shawarar tsohon mukaddashin kakakin majalisar dokoki professor mike okwe inda ya kira da majalisar dokoki ta sabunta dokokin zaɓe don ya iya daure duk wanda zai kada ƙuri'a alhalin shekarunsa bai ka hakan ba har tsawon shekaru biyar a gidan kaso jaridar da chronicle ta ce shawarar tashi ta zo daidai ne a lokacin da babban jam'iyyar hamayya ta npp take yin kira da a shirya sabon rajista kafin zaɓen shekarar shida saboda akwai wasu kurakurai da ta gano a cikin tsohon rajistan da bai kamata ya amfani da shi ba jarida ta ce a faɗan farfesa mike okwe wanda shine tsohon wakilin mazaɓar domiko binya a majalisar dokokin ya kamata a tabbatar da wannan doka da wuri-wuri don yin amfani da shi a zaɓe mai zuwa ta shekarar 2016 saboda hakan zai iya zama kashedi ga masu niyyar yin haka idan muka leka jaridar ganyen ta za ga ta rawaito yunkuri da majalisar dokoki take yi na buɗe tashar 'yan sanda a nan harabar majalisar dokokin don kare wakilan majalisar jaridar ta ce kakakin majalisar edward do ajaho shine ya bayyana hakan a cikin jawabinsa na marhaba bayan majalisar ta dawo daga hutu ya ce shugabannin majalisar ne suka yanke wannan shawara ta kafa tashar 'yan sanda don tabbatar da cikakken tsaro a yankin jaridar ganyen ta ta ce kimanin watanni hudu da suka wuce wasu 'yan unguwar sodom and gomora da ke birnin accra suka mamaye harabar majalisar dokokin suka lalata kadarori a wurin hadda wasu motocin bus bus a lokacin da suke zanga-zanga na kin amincewa da hukumar birnin Accra da ke neman tada su a unguwan tasu da irin wayannan tarzoma ne suka janyo hankalin majalisar dokoki akan wannan shawarar. sai kuma jaridar delegate wacce ita kuma ta rawaito hurucin shugaban majalisar dattawa ta babban jam'iyyar hamayya ta npp ke ta dam inda yake cewa jam'iyyar su za ta iya lashe zaben shekarar 2016 duk da irin kalubaloli da suke huskanta amma dai sai in sun hada kai jaridar ta ce jam'iyyar ta npp dai ta yadu a kafofin labarai a cikin wannan lokaci don gani da kalubalolin da take huskanta na shugabanci a cikin jam'iyyar jaridar delegate ta ce a ranar juma'a da ta gabata ne majalisar dattawan jam'iyyar ta npp ta dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa Paul Afoko a matsayin caman jam'iyyar na ƙasa baki ɗaya. A cewar shugaban dattawan jam'iyyar dakatar da Paul Afoko ya biyo bayan wasu halaye ne da shugaban ya nuna wanda dattawan jam'iyyar ke kwatantawa da rashin girmamawa To sai a yi haƙuri saboda ƙurewar lokaci da saƙon da kuke aikowa da kuma labarai a takaici. A madadin sahabu Imam Aliyu da kuma Stubahiro Dodone da ya jagoranci shirin sai injiniyan mu Jim ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.